Amma assalamu alaikum wa warahmatullah barkan kunin lokaci da fatan kowa yana lafiya. Kamar yadda na kawari cewa zan koya muku yadda ake ada tagin. Wato tagin yana da matukar amfani a cikin YouTube bayan ka riga da ka yi video kafin ka sake shi a public. Abin da nake da bukata kafin su cikin wannan bidiyon ina roƙon ku da ku taimaka da ku subscribe sannan ku yi share din bidiyon na saboda kowa ya amfana. Am kada dai ku manta kuna ak 1 Hand Engineering Arewa Computer bayan aka yi da na yi bidiyo iri-iri a kan youtube to yau zan koya maka ya baka kai tagi. wato tagi yana da matukar amfani a lokacin da kai posting din bidiyo to idan an nemi irin bidiyon mai kama da abin da kai kuma da abin da ka riga aka tura akai insha Allah za a nemi irin wannan bidiyon naka kamar an yi sacin zai zo a yadda ake so to abin da za ka yi a nan gudun bayan ka riga ka yi login a cikin google chrome da kake amfani da shi ka ga youtube studio ka shiga dashboard ma'ana inda ainihin inda kai uploading din video ma'ana kamar yanzu na riga da na yi uploading din video ko ya riga da ya san yadda ake uploading din video wannan bidiyon na riga da na yi uploading nashi so ga da na riga na uploading nashi yanzu auna nuna maka yadda ake tagin kamar da gani a system dina haka zan koya maka to ko a waya kama zai kasance haka mutane da ba su system su yakuri za mu zo mu bidiyo da waya kuma yadda ake ana waya so abin da na yi kaga yanzu na riga na kwafi inda aka rubuta how to uh, easy way how to unlock easy way how to unlock uh, any uh, any Spectronic uh, 2021 E5573C to wannan ba shine title din wannan sunan biyu wannan bidiyon to abin da zaka yi ba zaka daidai gurin da aka rubuta to unlock din ha gani na kwafa sai zo nan gurin sai in yi pass na shi a nan gurin wajen description to don kuma sai dan da space sai sa hash bayan na riga na kwafo wancan shine fa kosin kiosk na kenan nan sa hash sai rubuta sunan channel da nake so na yi tagin kenan ma'ana sunan channel ina kenan a description face abin da ya kamata kai in ka zo daidai inda title yake ga daidai gudun aka rubuta title can na kwafo uh, to unlock any running kina da nuna past a nan gurin wajen description da nuna ka ganshi da mai da hebrew din nan to gashi nan kuma rubuta arewa computer to sunan channel ɗina kenan ina so nan ƙara kamar channel guda biyu ko uku zan iya tagin nasu misali to sai ka kofa inda aka rubuta how to unlock din nan inda ka je kwafa wannan fakosan kiosk naka kenan in kafa kwafe je ka zo gurin da aka ce tak. nan gun shine gurin tag ɗinka sai ka zo kai past nashi a nan gurin in kai past nashi to ka sashi to kai ma a waya kaka zaka iya copy and past to ka fi fara bin doka ta farko da ake so a yi wajen tagging ma'ana ana so ka fara tagging to nan gurin abin da ake da bukata ana da bukatar kalma biyar ne ma'ana kios ma'ana kalmomi wanda kada su haura mai kalma kwaya biyar. so abu da zaka yi nan gurin ba sai ka zo ka tuna da cewa tunda na riga na ce easy way ah, way ana hanya mafi sauki how to unlock in za ka unlocking din spectronic modem 2021 e55y so so also to abin da za a yi ba sai dinga tunanin me da me mutum ya tashi zai yi bincike ma'ana in zai neman sacin din wannan modem din yana so unlocking din shi to abin da za ka yi a nan gurin ba kai sai ka zo ka dinga rubuta duk abin da ka san mutum zai nema a cikin nan gurin misali ka ga na rubuta how to unlock modem na rubuta na aji tunda shi modem ne kuma wifi ne to sai in zo mai easy way ka gane to unlock kana gani to unlock modem ka gani so abin da za ka yi anan gurin ba za ka bi follow an instruction 2021 ka bi abin da ne kaga yanzu in nayi sai in danna inta in nayi in danna inta za ka ya bani wani star a gurin so abin da nake so da kai anan gurin ba kamar yadda ka na riga na yi to kai ma haka za ka dinga yi a tagin ma'ana ka rubuta bidiyo cewar misali hanya mafi sauki da za ka yi unlocking Spectranet 2021 e 573 c and E557C. So shine sunan wannan title ɗin. Sai ka zo ka kwafa kuma daga kan inda aka rubuta to unlock any Spectranet shi ne fa kiosk na kai ka je description ka sashi Sai ka yi hash ka sa kuma can da kake so ka tag. Sai ka sauko can sai ka zo ka yi pass ɗin wannan to unlock any Spark Rani din wannan shine focusin kiosk naka to kai ma ba wai zaka ce a hey abin da na rubuta zaka faɗa a ka kalli abin da na kwafa kai ma gaba tsakiya ita ce me ita ce kusan kiosk ma'ana kiosk da za a sa kai a hankali akan shi sai ka zo gurin description ka sashi kana sai ka zanga tunanin me da mutum zai yi kokari ya yi rubutu a kansa ga yanzu zan barin sake rubuta how to get modem okay Allah Allah 2021 sai in danna inta na gana ma na samu wani gaba ma'ana nan na samu wani abin da mutum zai iya nema to in ya nema a cikin irin wayan na biyu da nema dole za a haɗa mashi na saboda na riga na tak, ma'ana ka gani wani aka rubuta kalma 500 nan to ana mun samu 154 a cikin 500 out of 500 uh, word to abin da ke so ana za ka tafin kai ta tafin har sai ka kai kusan kalma 400 na abu sai kai saving to ka riga da ka gama tagin kenan so nan sake how to unlock Okay? Spec Spectranic Spectranic wani Wi-Fi ne ake kiransa Spectranic wanda ba za ka yi amfani da shi ba sai layin sa to kuma ni zan yi nayi unlocking din sa a wannan bidiyon ya koma me wani sim to Spectranic e E5573C ka gane sai na danna inta. to kaga duk wanda yake so ya yi unlocking din wannan in ya ce zai je YouTube ya sacin ba to ko da an danne ni da sai an hada mashi da irin bidiyo na sai dai kasance bidiyo na zaune uku na hudu ko na biyar dai na adadin abin da nayi ma'ana adadin bidiyon da ake nema to kai ma in kana so ka ga can bidiyon ka yana dagawa a youtube to dole in da ka tagin wannan dokar zaka bi sai ka rubuta again bari sake rubuta how to unlock smile smile smile wi so wannan smile wi-fi shi ma duka the same way ne ake bi ake unlock nasu to sai ne tunanin cewar bari in ne bari in sacin din abin da yake nufi da smile kaga smile nan wani wani wani wifi ne to idan na rubuta shi a nan gun lokacin da mutum zai nemi abun na smile wifi za a nema za a haɗa mashi da irin bidiyo na ina ce smile wifi on loka ka gane da nan inta to kaga kenan in yi sacin din wani smile wani abu ne na za a haɗa mashi ne da wannan world din nawa so bari in sake yi smile file on loka agani gani sai in danna enter agani smile file unlock shi ma the same way ake na she wani smile sinkat the spectranic to ka gaba da mu spec Spectronic. Spectronic. Spectronic. spectranic files unlocker okay so ga idan na danna inta nan ma na sake samun wata gaba to duk kai ma abin da cewar bidiyon kai kunsa kuntarin abin anan ake da bukata anan shine tag wannan tag is very important yana da matuƙa amfani a dukkan wanda yake so ya ainihin youtube in dai baya tagin gaskiya zai iya samun damuwa kuma zai iya samun rashin kwaliti na na na na channel so wannan yana sa channel ta zama mai quality how to unlock any spectrum wi-fi Wi-Fi. So, sai dan na enter. So, idan ka lura da kyau a nan gurin ka gare gashi na riga da hannayi na kai wajen kalma nawa. Gashi ka gani Hanna kai wajen kalma 300 da wani abu a ciki. So, haka ake so idan kana so kai tag kai tagin kalma da ta da haura 500 ba a so ya haura 500. In ka haura a kalmar da ya fi 500 so abin ya riga da ya tafi rontins ya bada ba daidai ba. So, bari mu ga me ya kamata in Wi-Fi wipe download sai danna enter how sorry how to get how to get wifi file duka abin da nake da shi a ciki wifi on locker so kaga kenan how to get wifi on locker mutum zai iya bare je nemo file din da zai unlocking din wannan mutum in ya sacin ina da unlocking din a cikin description files na saka link zo na danna ita to kenan kaka duk wanda ya zo nema za a bashi irin bidiyo na nan kuma a eh ne okay any pattern sorry any spectronic any spectronic spec spect spectranet Spectranet. Spectranet or local. Spectranet or local sai in danna enter. Kaga nan ma na sake samun har na samu kama 391. So kaga dai a still a nan haka nan gurin so abin da nake son gaya ma a nan gurin ba kaga rubutun can da aka ce kuma a je a sa description 5000 description sai maka wahala akwai wata dabara da zan na maka. bayan ka riga ka gama rubuce-rubucen ka a nan gurin ka gane sai bari mu kara. download download file unlock unlock so ka gani in tafi downloading na unlock za a bashi wannan 403 zan iya barin shi ma haka ma barin sake kwaya daya magani unlock file sannan na enter a ga shi ma dai unlocking file za a nema get sorry sorry getting what unlocker sannan na enter so kaga 447 na kusa cike ime I E on e. e. e locker. so abin da zaka yi a nan gurin ba yana da kyau a ce duk wani abin da zaka tabbatar da cewa bidiyon ka ya tabbatar da ya cika abubuwan da ake nema to idan har ka riga kai wannan aiwadan ka riga da ka cika dokokin da ake da bukata wajen unlock a wajen tagin dole in kana so kai tagin a san da kai ko kuma a kwarcin din abin da ake da bukata a youtube dole ka kasance ka bi dokar kaga na samu 461 ni ban cika 500 din ba kuma amma ban ya haura bai haura ba bai kaɗan ba to kada ka kuskura ka cika shi ya haura ba za ka iya kai shi 500 volt kai da kai amma kada ka haura sama da 500 word in ka haura haka to ka da ka shiga abin da youtube suka ka saba policies din su so abin da ya kamace ka anan gurin anan ka bayan ka riga da ka yi abin da na nuna maka to ka riga ka gama duk wani tagging haka ake duk bidiyon ka tashi za ka yi kwaɗe ka yi wannan tag duka kaka ciwo idan kai tag za ka zo ka yi copy and paste ka zuba a'a so abin da bidiyon da kai na farko bidiyo na bidiyo bidiyo za yi na gaba ba zai iya zuwa a ba kaga dole kenan duk in za ka yi unlocking ko kuma za ka yi wani abu dole tagin din nashi zai zo da bambanci tunda haka wannan ma ba ba Hausa bidiyo mu yi ba to amma kai ma in Hausa bidiyo kai in ma English bidiyo kai in ma wani irin yare kai haka ne zaka kai haka zaka dai kai a ainihin abun nan kaga inda na haura shi ya zama ja ko a gani ya bada wani ma ga shi ya yi zama ja ya haura 504 to dole na je na cire wani abu daga ciki kaga ya kai 504 kalma 500 ne amfani da ita har da guda nawa to kaga na cire kuma kalma 100 ba wani abu to sai in je kan bashi haka to wannan ya isa iya haka ya isa hibe cika ba kuma hibe kaɗan ba to abin da zan yi sai in je in yi